To masu sauraro mu da zuwa cikin sharhin manyan labaran na Afirka kamar yadda muka saba mukan fara a baya-bayan nan da jamhuriyar Nijar domin halin da ake ciki na juyin mulki da ma kuma yadda kasar ke ta katse alakata da manya-manyan kasashen duniya a wannan lokaci a baya-bayan nan kasar ta katse alakata da kasar Amurka. To muna da fatan za ku danna mana subscribe da kuma taba kararrawa don samun sabbin shirye shiryen mu To muna godiya sosai ta yadda kuka turo da ra'ayoyinku ta vocal ko kuma voice note a WhatsApp kuma bari mu dan je ga ra'ayoyin naku taɓa kalashi kafin mu dora a cikin shirin Allah ya kama mana mu tsaya da kafafunmu mu samu incinmu ba wai wasu tura ba mu ba ma shakka kora tura daga daga Niger ba ma shakka kora turawan yamma Faransa Jamus suwaye dukka mu ba ma shakka dan munafici ne kawai suke kulla mana ba wani abu ba eh ina so dan yi kira da hukumominmu na jamhuriyar nijar masu albarka da su waiwayi malaman kwantara da ke jamhuriyar nijar saboda bayan Allah sai wanda yake a ƙasar shi shi ya san abin da ke mai ciwo a cikin ƙasar shi ai an ce wanda ke da gida shi ya san inda yake mai yoyo ko to haka ne a bar mu da ƙasar mu muka san abin da ke mana matsala su sojan ga sun san abin da suke yi to ra'ayoyin wasu kenan wanda nan gaba za mu saka su daki daki a wannan kafa ta Afirka Hausa News kuma ra'ayoyin ya nuna cewar al'umma suna bibiyar wannan kafa kuma muna godiya ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku akan dukkanin batutuwan da muke tattaunawa ta plus 234 9028319104 za mu ci gaba da wallafa ra'ayoyin naku za ku iya aiko ra'ayoyin naku akalla minti biyu zuwa minti biyar sannan kuma idan kana da dama ma za ka iya aiko da ra'ayin naka ta bidiyo kuma za mu wallafa za ku haɗu da hotonku da kuma cikakken suna kai tsaye muna tare da babban mai sharhi ga wannan dambarwa da aka fara tsakanin amurka da kuma jamhuriyar Nijar. jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin katse alaƙa. Amurka kuma ta ce ta ji matakin da jamhuriyar Nijar ta ɗauka kuma suna tattaunawa da shugabannin soji na wato gwamnatin mulkin soji domin su ɗauki matakan da ya dace ita amurka kenan mu fara da martanin da ƙasar amurka ta yi ta ce tana ji tana gani kuma tana tattaunawa da shugabannin soji na mulki a jamhuriyar nijar kamar ya kaji wannan martani na amurka da ta yi eh, za ka ga da akwai wata ƙwarewa ta diplomasiya babu faɗa kawai ta ce tana tattaunawa kuma tana duba batun wato kasan uh, eh, ita ƙasa amurka a halin yanzu musamman ma shugabancin ƙasa amurka uh, dole ne ya magantu ya ce wani abu saboda gaba ce ake ta zaɓe lokaci ne da 'yan ƙasa suke caccaka gwamnati akan wasu manufofinta musamman manufofinta ah, kamar ƙasar ukraine da ah, gaza wato faɗan da ake tsakanin isra'ila da hamas kenan da kuma wasu gurare da ake ci gaba da rikici inda amurkan take ci gaba da kashe kudinta kuma ba ta ganin wani sakamako kasan kalubale ne babba ga shi shugaban kasa joe biden a halin yanzu ganin cewa uh, donald trump ne abokin takararsa kuma kowa ya san donald trump yana da ra'ayin janye sojojin amurka daga kasashen waje domin yana ganin cewa shi a ganinsa kamar amurkan asara kawai take yi ba wata riba da take samu a waɗannan yaƙi-yaƙi da take yi so da shi biden yana so ya amfani da wannan ne a matsayin wani abu da zai ƙara masa farin jini ya ƙara masa tagomashi a wajen masu zaɓe don haka ba a tunanin dama amurkan za ta yi shiru ana tunanin amurkan za ta ce wani abu wala allah ko zai iya masa tasiri a lokacin da aka zo kada ƙuri'a amma ba abu ne da zai tasiri ba gaskiya yawanci masu sharhi sun san cewa a halin yanzu ba gaba ce da ta rikici ba duk wani shugaba da ya shiga rikicin zaɓe wato rikici da wata ƙasa wata ɗaya saura zaɓe to ka rubuta shi ya faɗi saboda akwai ƙungiyoyi a can amurka ma da suke adawa da irin waɗannan yaƙe-yaƙe sannan duk wanda zai takara da donald trump wato abu ne da sai ka zauna ka shirya saboda ka kalli yadda ya zo da irin yadda ya shekara hudu da irin yadda ya tafi amma kalli yadda ya a zaɓukan da aka yi na share fage babu wanda ya tunanin cewa Donald Trump zai samu nasarar da ya samu wannan yana da cewa Amurkawa sun yadda da abubuwan da ya zo da su kuma suna da burin za su sake dawo da shi saboda haka ba karamin barazana ba ce dole ne shi Biden ya yi taka tsantsan saboda haka ah, gamu Niger kenan kana ganin ka batun Niger ah, a kasar ta Amurka ah, zai zama wani abu wanda sai an yi taka tsantsan da shi kenan ga masu sharhi gaskiya ba sa ganin cewa Joe Biden zai iya yin wani abu yanzu akan jamhuriyar Niger wataƙila sai da in bayan ya samu ya sake lashe zaɓe amma a wannan gabar da ake ciki barazana ce kawai saboda kar a ce bai yi komai ba babu wani abu da zai iya tabukawa saboda shi kansa bai san mako masa ba tukun amma abin mamaki ana ganin kamar wannan mataki a wurin al'umma a jamhuriyar Nijar an rabi biyu wasu suna son su bayyana ra'ayinsu amma kamar saboda ka san yanayi na mulkin soji ba sa goyon baya kamar suna da dan ɗari wasu kuma za ga kawai suna bayyana ra'ayinsu ba sa goyon baya kamar ya kalli wannan abu wato ka san abin da ake cewa daga na gaba ake ganin zarfin ruwa su kansu waɗanda suka fito suka nuna ra'ayinsu musamman ma waɗanda suke da saɓanin abin da yawancin jama'a suka karkata waɗanda suke ganin kamar akwai kurakurai da gwamnatin sojin take yi kaga yadda ake karewa da su zaka ji zagi ko ina a kafafen sadarwa a kafafen sada zumunta ko ina sannan kuma da kasan mulkin soja dai inda yake mulki ne na karfi kuma ba babu yanci kenan babu yanci sosai yanci guda ɗaya ne kawai ka biya rima a shakida kamar ka yi biyayya ga sojoji ka yi biyayya ga sojoji ka nuna abin da ake shi ne saboda haka wannan abu da ga ana yi wai al'umma a jamhuriyar Nijar ba lalle ne duka suna da wannan ra'ayi ba akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa abin da ake kama ba daidai ba ne ko kuma ba a biyo hanyar da ya kamata ba ka gane amma ba su fito ba kuma kamar yadda muke karɓar sakonni ya kaga sakonnin mutane waɗanda 'yan jamhuriyar Nijar ɗin ne amma suna da ra'ayi irin wannan amma haka ba za ka ji su ba amma da yake kaga an ba da lamba sako ne ake turowa na sirri kaga mutane suna bayyana abin da ke cikin zuciyarsu duk da zai za mu iya cewa mu yi adalci cewa yawancin 'yan jamhuriyar Nijar sun gamsu da abin da ake yi amma akwai eh, wasu eh, sun gamsu da ayyukan sojoji saboda a nahiyar Afirka fi lahi idan ka zo da batun yadda za ka yi ka kori tura mulkin mallaka saboda nahiya ce da ta sha wahala a tarihi duk wanda yake nahiyar ya san yadda iyaye da kakanninmu suka sha wahala a hannun tura mulkin mallaka abu ne mai sauƙi ka karɓu idan ka zo da wannan manufar ta cewa ka zo ne ka kakkaɓe turawan mulkin mallaka yawwa saboda haka ni mai sauki ka karɓo ko ina ka je ba na jamhuriyar Nijar ba amma kuma ana ganin kamar ko da ka karɓa akwai wata wahala da take biyo baya ta yadda su turawan suke zuwa da makirce makirce nasu eh ai shine yasa kafin ka kore su din ya kamata ka zauna kai tsari ba dare ɗaya kawai ka ce su tafi ba misali misali jamhuriyar Nijar kawai ta ce Amurka ta tafi kenan kana ganin akwai gyara eh, eh Amurka idan ta tafi Nijar ba ta ji wani abu sosai ba ba za ka haɗa tafiyar Amurka da tafiyar Faransa ba Amurka ba ta cika wani wato Nijar ba ta dogara da Amurka sosai ba an ka ɗauke ɗan tallafi da ake bata na kuɗaɗe amma rayuwa ta jamhuriyar Nijar ta fi ta'allaka ne da ƙasar Faransa tun daga bangaren tattalin arziki ɓangaren noma bangaren wutar lantarki bangaren sadarwa duka za ga tana da alaka da Faransa saboda haka tafiyar Faransa ta fi yi wa wato tattalin arzikin ita Nijar illa akan tafiya Amurka. Ita tafiya Amurka zaman Amurka a nan gurin babban dalilin da ya sa ga Amurka ta ba da himma akan zamanta a wannan gurin shine tunanin da take cewa kasar Rasha za ta iya zuwa tekaka gida a wannan guri. Abin da yake faruwa kuma kenan a halin yanzu. Zaman sansanin soji na amurka a wannan gurin zai sa ko da rasha ta zo ba za ta yi tasiri ba sosai idan za ka iya tunawa me ya jawo rikicin ukraine da, da rasha ai magana ce ta amurka tana so ta ja ukraine jikinta wanda wata ila har za ta iya bata dama ta zo ta kafa sansanin soji kuma babu yadda za a yi a ce makiyinka yana kofar gida ka kwanta kai bacci ido biyu ba zai yiwu ba idan amurka ta zo ukraine to kamar makiyin rasha ya zo bakin kofar gidanta ne rasha ba ta iya kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali kuma ba za ta iya bacci da idanu biyu ba wannan shine ja wannan rikici saboda haka ba zai yiwu ba amurka ta ɗauke wannan sansani ta tashi cancak kamar yadda ita a ƙasar Nijar take nufi gaskiya ba ma tunanin cewa amurka za ta haka amma kamar wasu na ganin cewar wannan hali da ake ciki eh, kamar kasashen yamma ita rashin da ake ganin kamar nijar tana kulla alaka da ita da ma amurka ana ganin suna son su mai da kawai nijar wani fili na kamar eh, baje kolin su su a matsayin manyan kasashe irin abin da ake cewa proxy wato su wayannan manyan kasashe ba, ba, wani abin ah, ah, ba wanda zai ce waɗannan kasashe ba su afirka illa ba wata ƙasa da ba ta cikin illar waɗannan ƙasashe ko a da ko a yanzu waɗannan manyan ƙasashe ah, har ita kan tarashin da ake ganin kamar ita ce wata waliya a halin yanzu ita kan ita ce za ta fi musu kamar ita to ita kanta ba dan Allah take yi ba ita kanta tana yi saboda maslaha kanta ne duk abin da za ta yi ta kuntatawa Amurka ko kuma ta ga ta kufi Amurka ta mai da ita ƙasa inda hali ma ta wargaza ƙasar to shine a gabanta a ƙarƙashin manufar ba wai manufa ce ta a inganta muku tattalin arziki ba a gyara muku harkar lafiya ba wannan ba shine manufa ba amma akan manufofinsu su za su iya kashe ko nawa ne kamar yadda ita ma amurkan take yi akan manufarta ko me za ta iya muku yanzu da da, nijar in ta karɓi amurka misali lokacin da suka zo makon da ya gabata da duk wani abu na tallafi na kuɗi duk za su da musu da shi tafiyar faransa ba za su ji ta ba duk inda za a yi a toshe wata kofa da za ta ba su matsala ta fuskar tattalin arziki za a yi ka gane mm. so wa'annan abin da nake so yan uwanmu yan jamhuriyar Nijar su gane shine ko Amurka ko Rasha ko Faransa ko Ingila dukkan wajaci magana ake akan aƙida magana ake akan interest na ƙasa ya sai mu kare interest na ƙasar mu idan interest ya biyo ta kai komai za su iya yi za su iya kashe kuɗi za su mai da kai ɗan lele za su jawo ka su komai kafin kuma su ɗaga ka sanana kada ƙasa a gaba lokacin da baka da amfani shikenan yanzu yau in aka ce maka yau amurka ta watse tarayya amurka ta ruguje a duniya rasha za ta koma ta kwantar da hankalinta ta janye hannunta daga abubuwa da yawa da take yi saboda babu bukata dama duk wannan hakilan da ake yi saboda ta ga bayan amurka ne kuma ta ga bayanta to muna godiya mai sharhi kan wannan batu da muke tattaunawa na manyan batutuwan da suka shafi nahiyar afirka sai kuma mun gama a wani shirin da yadda allah da fatan za a ci gaba da bibiyar mu a wannan kafa kai tsaye kuma kamar yadda na ambata kuna damar aiko da ra'ayoyinku ta voice a whatsapp ta plus 234 9028 319104 za kuma mu ci gaba da ɗora ra'ayoyin naku sannu a hankali a wannan kafa sai mun haɗu a wani shiri na gaba.